Cette année, il y a eu euh, Wannan shekarar an samu mata da yawa da suka fito da himma don bayyana su ta hanyar rufunan zaɓe. Mun aiwatar da wani aikin sa ido kuma a rufunan zaben da muka zagaya kashi hamsin da biyar na mutanen da ke a cikin layi mata ne da suka fito cika aikin su na 'yan ƙasa. Kuma sun fito da himma don aje takararsu saboda an samu kashi talatin da biyar na mata a takara musamman a zaben ƙananan hukumomi da na majalisar dokoki. Da nan muka lura da cewa mata sun fahimci incin su na shiga cikin harkar ginin ƙasa. Sun fito don kwatar rabon gabansu ba su zamna ba a a basu saboda hakan muna matukar alfahari da su ko a zauren majalisar dokoki an yi la'akari akwai 'yan majalisa mata fiye da arba'in an huce adadin kason da ya kamata a baiwa mata me ya kawo wannan ci gaba gaskiya ne an ma huce kason mata da aka kayyade don mun samu kashi 28 bisa 100 maimakon 25 da aka shirya an samu wannan karuwar kawai ina ji saboda kokarin kowa da kowa. Don kun ga a nan FAD mun yi aiki da mata fiye da dubu biyu. Mun taimaka musu da duk abin da ke a cikin mu Ina ganin wannan ma ya ba da gudunmawa sosai. Ta fannin gwamnati mun ji takaici kwarai. Saboda maimakon a samu kashi talatin bisa ɗari da doka ta tanadar sai ta kasance aka samu rabin kenan kashi goma sha biyar. A halin yanzu a cikin matakai na ba da shawarwari na hukumomi muna fatan za a ɗauki matakan da suka dace. Dan Nijar ta ci gaba kwarai ta wannan bangaren. Bai kamata ba ba a ce an koma baya haka abun da dai nake gani yana hana mata shiga a cikin siyasa talauci ne fiye da nauyin zamantakewa saboda mata sun rasa hanyoyin tabbatar da kansu don ba da ra'ayoyinsu ya kamata a karfafa karfin tattalin arzikin matan nijar gaba daya ba waɗanda ke a cikin siyasa ba kawai da nan za su samu damar shiga wani matsayi kamar siyasa matan da aka zaba muna fatan za su ɗauki kalubalen da cewa za su iya aiki daga wuraren da suka mamaye su zama hanyar da za ta sa sauran mata su iske su waɗanda ke a majalisar dokoki dokoki kuma su zartar da dokoki game da mata da 'yan matan Nijar musamman ta fannin ilimi. Muna fatan gaskiya da ba za su bata muna rai ba. Studio